hankali an samu dan mai aiki zai lalace ya yi take-take abdulrazak hankali la ilaha illallah aiki zai iya lalata bai kai ba bai kai ba aiki ya lalace gaba ɗai na lalace da allah aiki ya iya lalace ba yaro na yan ya sulaimana yaro na gagana an kai subhanallah ko aiki ya lalace <laughs> subhanallahi awo ina ganin waya ga kahon nan ya ciwo hala aiki kaga ya iska cale-cale ina kai ina yarda shi kama ka kai wancan shi awawan yaro mai koyon ka yana kana sake shi kama shi da birga mai wando ni ba ni ba dan Allah wai wai yana agazo wai kuma shi na ta koyon tahiya <laughs> Allah wannan ga abuta kai wanda ya ta a ga zo ga koyon wanda aka yi